Hukumar alhazan Najeriya ta buƙaci masu niyyar aikin da ashirin su ba da kuɗin ajiya kimanin naira miliyan ɗaya da rabi a kashi uku wato dubu ɗari biyar biyar sau uku kenan ga hukumin alhazan jihohinsu. Kazalika hukumar ta ba da zuwa ƙarshen watan nan kamfanonin jirgin yawo su yi rajistar gudanar da aikin hajjin mai zuwa don kaucewa rasa damar su. Wannan na kunshe ne a sanarwa daga jami'an labarun hukumar Fatima Sanda Usara da ke bayyana taro da masu ruwa da tsaki da komawa sabon ofishin dindindin na hukumar da aka lakabawa Haji House ko kuma gidan Haji. Kuma game da jami'an jihohi duk wani shawara da ake ɗauka yanzu a hukumar alhazai tare da su ake yi akai akai ake stakeholders meeting sai an gayyato su su ma su tofa bakin su na kwanta tofa bakin sai a ce to an yarda akan haka kaza kenan sai a ce eh to a tafi a hakan to tun da na Allah ya kawo ni commission hakan na samu ana yi to sai dai kawai mu ƙara kira ga cewa a ƙara fahimtar juna domin yanzu in ma aikin kitchen ne tare ake yi asibiti ne tare ake yi accommodation ne duk tare ake yi hukumar alhazan ta ce shirin hajin da ke tafi ya kunshi rajista kan lokaci da biyan kuɗi kai tsaye na masauki ga masu gidaje don samun rangwame. Shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce cikin sabbin matakan akwai kaucewa cinkoson alhazai musamman ma a tantunan muna da akan kan faro saboda rashin biyan kuɗi kan kari. Bai wa a ce amanan da Allah ya ɗora maka. Kai kana can shema ta manya, sheman kama kana da makewayin ka naka ne idan ka fito akwai abinci sai wanda ka zaɓa. Sannan na'urar da ke sanyaya maka wuri ba iri ɗaya ne ma da naurin alhazai ba. Sannan akwai masu tsaro da suke gadi ba ma mai shigowa inda kake in ba yana da irin wannan izinin ba muka zauna muka ga cewa ko a lahira allah zai tambaye mu haƙƙin shugabanci abinda za mu iya yi kawai mu rage nauyin tambayan da za mu samu a lahira shine mu je mu zauna tare da alhazai ko babu komi mun san daɗinsu mun san rashin daɗinsu an an tsabtace wuri mun sani in ba a tsabtace ba mun sani wannan ya haifar da sauyi mai yawa a kan yadda ake baiwa alhajin najeriya shema amuna da arafa in ka kwatanta da shekarun baya har yanzu din ma dai ba mu kai inda muke sa ran mu kai ba amma dai akwai bambanci bambancin ko tunda an samu ma anan muke ne in ba a yi ba za mu koka kuma mun san mahukuntan da za mu kira mu ce ba a yi kaza ba kuma za su sa a zo a yi kuma wannan shine irin tarbiyya da kuma umarnin da shugaba muhammadu buhari buhari ni ya kira ni ya bani za ka iya kwatanta wannan da kamar lokacin da ake fitina ne mai zafi na harkar boko haram da shugaban kasa ya ce duk wani hafsan soja da na sama da na kasa bai da mazukuni a abuja ya je can filin daga na kwanta ba da dama ga hukumomi alazan jihohi su rika gudanar da lamuran umra don faɗaɗa hanyar su ta kuɗin shiga amma da sanya idon hukumar alazan ta kasa don biya wa masu ibada haƙƙinsu bisa irin kuɗin da suka biya nasura da mai mailika murar amurka daga abuja najeriya